بكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله عليما حكيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna rokon sira da amincin Allah ya tabbata ga wannan zababban minzu da Allah subhanahu ta'ala ya zaban muna gabaci daya muna rokon Allah subhanahu ta'ala kuma yadda ya hada mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdullahi dan Abbas daidai wannan lokaci mai albarka tare da fuskoki na iyayenmu masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ka kara muna albarka Allah kai ma rayuwar mu albarka Allah ka kare mu da kariyanka ka kiyaye mu da kiyayewanka abinda muke tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu bayan haka muna ma sace majuna barka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda ya rayar da su muka ga azumin shekaran da ya wuce sa'annan kuma muka ga azumi shekarar nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mu na gabaci ɗaya. saboda akwai iyaye da yawa da aka yi azumin shekaran da ya wuce tare da su amma shekaran gaba sana ba su yi azumin ba ba su ga azumin ba wa'insu ma ranar sallah ana gama azumi ranar sallah wai suka koma ga Allah wa'insu bayan azumi da watanni suka koma ga Allah mu kuma cikin ganin daman Allah da mu da ku Allah ya rayar da mu ya nuna muna shekaran da ya wuce muka yi azumi muka yi sallauli har Allah ya cikin ganin daman sai kuma nuna muna wannan shekaran wannan babban ni'ima ne da duk wanda bai gode ma Allah Allah zai ya kama sa kan wannan dole Allah subhanahu wata'ala in yayi maka ni'ima to dole kai ma Allah subhanahu wata'ala godiya yau Ramadan na da kwana biyu wata Ramadan na da kwana biyu hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina yana da shekara 445 watan masu karban albashi yau watan uku yana da kwana goma sha biyu watan uku yana da kwana goma sha biyu miladiya shekara dubu da 24 muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu karanta Allah ya samu cikin mizani na farko dai zamu so iyayenmu wayanda suka zo da sauri masha Allah a dan zo gaba yanda fili ke kwance nan gaban ya kamata a ce an cika wannan filin ne gabanin a ce ‘yan baya su zo, saboda ke da kika zo da sauri, ke kika fi cancanta da gaba, saboda shi a yi a iso, wayanda ce nan kuma da a iso gaba, ta kanda zaman zai yi akwai tsari ciki in ka kalli abin zai iya birje ka ba yanda muke zama ko ina ba Allah subhanahu wataala ya karba muna Taib yau jiya mun yi gabatarwa saboda yanayin wa'ansu da yawa ba su san cewa za a fara karatu ba a samu fitowa ba wa'ansu kuma sun sani amma babu shakka iyaye mata ana fama da ayyuka wani lokaci gida saboda ranar farko na Ramadan ne akwai shirye-shirye masu yawa to Allah ya taimaka muku Allah ya biya ku jiya mun gabatar da muqaddima da yau ba za mu sawaita ba za mu so kawai mu yi magana kaman gabatarwa gabanin mu shiga cikin karatunmu gadan-gadan shi ne game da alƙur'anin da muka zauna saboda fassaranta. dole mu san alqur'ani alqur'ani littafi ne babba sosai wa khasatan kuma jiya mun yi maganganu game da falalan wannan wata mai albarka muka ce daga cikin manya-manyan abin da yasa watan nan ta yi daban cikin watanni an saukar da alqur'ani mai jima'a a cikin wannan watan cikin watan ramadan Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani sauka su daya wani zai ce a to an ce shekara 23 Qur'ani yayi yana sauka eh haka nan ne amma sauka jumlatan wahida Allah duk abin da ya halitta abin da zai faru da abin da ma duk abin da zai halitta da abin da zai faru da wanda ya faru da wanda bai faru duka yana rubuce wurin Allah subhanahu wataala kullum fi kitabin mubin saboda shi alqur'ani na na wurin Allah cikin lauhil mahfuz ya tun zana cewa zai sauke da alqur'ani to da aka tashi saukar da alqur'ani a lokuta jumlatan wahida an doko ta da cikin shahar Ramadan aka sokar da ita daga mana lauhil mahfuz zuwa sama'a duniya cikin baitul izza sa'annan aka yi shekara 23 ake saukar da shi kadan-kadan saboda mu iya ɗaukar hukuncen hukuncinta. muna ganewa kenan babu karo ko makamannin haka eh qur'ani ya saura cikin shekara 23 ta kakae zuwa duniya ko wurin annabi muhammad amma saukanta daga wurin Allah subhanahu wataala zuwa sama a duniya sama mu na duniya nan shi an saukar da ita ne dare guda kuma cikin shi ne daren Lailatul Qadr Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri mun saukar da alqur'ani cikin dare mai yawan albarka saboda mu su Allah masu gargadi ne kaman ka ce ma Allah wani dare ne sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ya ce mu mun saukar da shi cikin lailatul qadr wannan lailatul qadr kuma ba a samu shi cikin zulhijja ba a samu shi cikin muharram wa inma ana samu shi ne cikin watan ramadan ko ba haka bane kenan qur'ani yana da muhimmanci Allah kuma qur'anin ga ya saukar da shi ne saboda shiriya ya zama shiriya duk wanda ya yi amfani da qur'ani ta wani hanya ta bokanci ta yin laya ta a sa cikin kwalba a da cikin daci duka ba saboda shi Allah ya saukar da Qur'ani ba Allah ya saukar da shi ne hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan saboda kawai ya zama shiriya ga bayunsa ya kuma zama musu constitution dusturin da zai bayyana musu tsakanin abin da yake halalin da abin da yake haram wannan gabatarwa ne saboda ka samu kwazo ki samu kwazo na wa kowane lokaci a ce ai tafsirin Qur'ani da kuma Qur'ani daga cikin manufan saukar da ita an saukar da ita saboda a bayyana ma mutane abin da ke ciki Allah ya ce cikin alqur'ani ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka dhikra إليك الذكر لتبين Allah ya ce mun saukar maka da azzikra shine alqur'ani me yasa muka saukar maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhi saboda ka bayyana ma mutane abinda aka saukar musu daga Allah subhanahu wataala me yasa wala'allahum yatadhakkarun me yiwa su wa'azantu me yiwa su gane gaskiya Qur'ani shine dusturin musulmi duk wanda ya rasa sama ka rasa Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzab يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به من Allah ya ce wa man yakfur bihi min al-ahzab duk wanda ya kafirta da alqur'ani min al-ahzab daga cikin wa'ansu addinan daga cikin wa'ansu kungiyoyin daban-daban duk wanda ba musulmi ba kai duk wanda kungiyanci ko wani addini da kake takama da shi ko wani aqida yasa ka kafirta da alqur'ani Allah ya ce fannaru mu'idu wuta shine makoman me shi kina alqur'ani ni'ima ne babba saukar da alqur'ani akan kuma daga cikin manufanta muka ce Allah ya ce yayi ma annabi ya saukar da wannan ni'ima saboda ya bayyana ma mutane ma nuzila ilai saboda a bayyana musu abin da aka sauke kuma shi muke kokarin mu yi nan shine tafsirin Qur'ani saboda shi dole a matsayin ki na musulmi a matsayin na musulma a matsayin ka na musulmi ya zama na ka damu da ka san me aka saukar daga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ina ga wannan muqaddiman ya wadatar yau za mu fara karatu ne daga farkon suratul hujurat farkon suratul al muna fatan Allah subhanahu wataala abinda za mu karanta ya sa mu dace suratul hujurat sura ce da aka saukar da ita daga madina bittifaq bil ijma' duk maluma an dace cewa sura ce da aka saukar da ita bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina muka ce muku shekaran da ya wuce in aka ce hadhihi sura an aka ce suran ga makkiya ce me ma'ananta shekaran ga kuma karatun zai zama da daban ana karatu ne da tambayoyi a ciki saboda ina ga wannan zai hana masu bacci bacci wa'anda kuma ba sa rikewa su fara rikewa yana da kyau duk abin da ma kika ga yana da muhimmanci sosai bal ma babu abin da bai da muhimmanci in za ki iya zan zanawa cikin wayanki ne cikin note cikin wani exercise book ne yana da kyau saboda in aka tambaye ki kimiyya ki bada ansa shekaran ga muka ce suran muka ce suran ga madaniya ce me ake nufi da shi shekaran da ya wuce mun faɗi ko me ake nufi da sura madaniya ba na ji tayib wai suran da aka saukar madina haka ne in ma Allah ya saka miki da alkhairi amma yanzu next time wanda zai ansa sai daga hannun shi ya ansa ko ina ga da zai fi sari Allah subhanahu wataala ya samu dace suran da aka saukar madina haka kuma aka ce makkiya suran da ta sauka makka lokacin da annabi ce makka gabanin hijira ko da ma hakan ba lalle cikin garin makka bane haka maluman ulumul qur'ani suka faɗi ita dai suratul hujurat tana da ayoyi guda ɗaya ɗaya goma sha takwas ayoyinta ayoyinta guda nawa mai yawa gobe zan iya tambaya ayoyin suratul hujurat guda nawa ne goma sha takwas mun rike ko eh saboda kina zuwa tafsiri kafin Ramadan ya kare ake ke ma ke rike koda ma'anan sura ko aya haka yana da kyau zamu bar malam Ishaq ya karanto muna su ayoyi ko da farkon surar ne iya so sai mu shiga cikin sa insha Allah بسم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى يساك ya الخير kamar yadda muka ji wa'annan ayoyi za mu kokarta mu gani abinda za Allah subhanahu wataala zai yassara muna mu faɗi game da ayoyi na farko dai ba da bismillahir ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim Allah ya bude suran ga mai albarka yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli ya ku tattara waɗanda kuka yi imani la tuqaddimu baina yadayi llahi kadda ku gabatar kadda ku shiga gaban Allah da manzonsa kadda ku gabatar da wani abu gaban Allah da kuma manzonsa akwai ƙira'a na Yaqub al-Hadrami ya karanta la taqaddam kuma duka na nufin abu daya kadda ka shiga kadda ka gabatar la taqaddamu baina yaday Allahi wa rasuli kadda ka gabatar kar da ku gabatar da zance ko kuma aiki gabanin Allah da manzonsa wannan ayan akwai mas'aloli guda mas'aloli karkashi shi kamar haka fadin Allah subhanahu Ta'ala ya hallabi na Amadu, ya ku tattaran waɗanda kuka yi imani waɗanda kuka yadda cewa Allah shi kadai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa manzo ne babu wanda ya cancanta da ibadunmu cikin ramadana da watan da wajen ramadana sai Allah subhanahu wataala shine ake cira masu imani ake zagazance da su Allah ya ce kadda ku gabatar da wani abu ko kuma zance ne ko aiki gaban Allah da manzonsa wa innama abin da yafi dace ku jira umurnin Allah subhanahu wataala ko kuma umurnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma ya zama na bayan aikinsa ma suke ce daga cikin sanadiyan saukar da wannan larabawa sun kasance suna da jafa'i sosai suna da karancin ladabi larabawa sun kasance fil asalinsu suna da karancin ladabi wa khasatan lokacin da za su yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi sai Allah subhanahu ta'ala ya sukar da su ranga saboda ya bambanta ya tarbiyyatar da khasatan waɗanda suka yi imani da Allah saboda wannan ya zama kaman hulk kaman wani hali ne da ke cikin larabawan jafa'i zaka ga ko yanzu zamu kokarta kuma muna alakanta karatunmu da abin da muke rayuwa ciki zaka ga ko yanzu akwai wa'insu kabilu da zaka ga ba a san yanda a ce magana da babba ba da yanda a ce magana da babba da yanda a ce magana da karami duka ɗaya ne za ka ga mai na magana da babansa babu bambanci to wannan ya kasance al'ada a cikin tabi'a cikin larabawa saboda shi sai Allah ya saukar da su ga saboda ya karantar da ladabi da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzonsa ma'anan ayan zahiran ay la tuqaddimu qawlan wala fi'lan kadda ku gabatar da qawlan zance ne wala fi'lan ko kuma aiki baina yadayi lahi gaban Allah wa qawli rasulihi da fadin zancensa wa fi'lihi da aikinsa a cikin al'amarin addini wai suka ce a cikin al'amarin addini wa inna ma ko kuma ko da ma irin abubuwa ne da yau da kullum Allah subhanahu ta'ala muke sa ya dace da mu akwai maganganu game da mun ga dai wannan dai ɗaya ne ko muka ce daga cikin su maluma suka ce saboda jafa'i da kuma rashin karancin ladabi na irin larabawa na lokacin a wajen magana da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan aya waɗansu maluma suka ce an karbo hadisi da abi mulaikata ya ce cewa anna abdullahi ibn zubair akhbarahu cewa abdullahi dan zubair ya bashi labari ya ce cewa annahu qadima rakbun min bani tamim cewa yansu mutane jama'a suka zo daga kabila da ake kiran banu tamim suka zo madina da suka zo sun zo ne kuma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ila rasulillah sun zo ne wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama abin da za a yi annabi ya so ya sa musu shugaba lokacin faƙala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah amir alƙaƙa bin ma'abad alaihi ka sa ƙaƙa ya zama musu shugaba amir ƙaƙa bin ma'abad wa ƙala umar sai umar bin khattab kuma ya ce amir al'aƙara bin habis ya kai annabi ka sa aqra bin habis ya zama musu shugaba faƙala abubakar sai abubakar lokacin ya ce ma annabi Muhammad eh, ya ce ma Abubakar Abubakar ya ce ma Umar ma aratta illa khilafi baka baka baka nufi da zancen kanga ni na ce asa aqra bun ma'bad kai kuma ka ce eh ce asa qaqa bun ma'bad kai kuma ka ce asa al aqra bun habis baka nufi da zancen kanga ba abin da yasa kai wannan zance illa khilafi fashe kana son ka saba mini wa qala umar sai umar ce. ma aradtu khilafak ban so ba ina nufin da haka in saba maka ne ko wayannama magana kowa na da abin da ya lura ko yanzu za a ga haka masalan da malam zai ce zai sa ku ko mata shugaba ko da ma kuna da shugabanni mu muqaddara ba ku da shi babu shakka ko da malaman da ce cikin ma sai an samu sabani mai yiwa wata za ta ce a sa wan wata kuma ta ce a sa wan mun gane ko abin da ya faru tsakanin Umar da abubakar ce ne sai umar abubakar ya ce mai kaso kawai ne ka saba mini ba wani abu bane sai ce shi a ban so in saba min. fatama da ya sai suka ci gaba cikin cece mu ce ka ka saba mini ban so in saba ma ba haka dai hatta tafa'a aswatuhuma har muryansu ya daukaka muryansu ya tashi sama dole mutane biyu na magana suna mayar ma juna zaka ga wani lokaci wa khasatan wanda hankuri ce da karanci zaka ga muryan shi ya je sama ko kuma mutane ma ya daban-daban suke a cikin ibin mafirtawa wani zaka ga da fira kace da shi sai kai mutane su shigo masallaci su tambaye ku kuna fada ni ko ba ka bane saboda yanda yanayin muryan yace to malama suka ce lokacin da muryan su tashi sama sai Allah fa nazala fi zalika ya ayyuhal ladina amanu da lokacin da muryan su ya tashi sama sai Allah ya saukar da ya ku wa'anda kuka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kadda ku gabatar da zance ko kuma aiki gabanin gaban Allah da manzonsa ko kuma gabanin Allah da sa saboda ai annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi sanin waye cancanta da jagoranci ko dai shi ya fi cancanta so abubakar da umar ra'ayi kawai suka bayar har ya kai ce ce mu ce har mu yanzu ya tashi sai Allah ya ce la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli Kadda ku gaggauta zance gaban Allah ko amana gaban kadda ku gaggauta zance ko aiki gaban Allah da manzonsa saboda shiga gaban Annabi Muhammad kamar shiga gaban Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akwai magana na biyu wanda aka rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har yanzu muna magana kan ayan sanadiyan Allah ya ce kar da a gabatar da zance gaban Allah da manzansa kuma sai na tambaye ku gobe Allah ya sa mu dace cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama arada an yastakhlifa ala almadinati rajulan idza mada ila khaybar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai je khaybar ya so ya bar wani da zai jagoranci saboda daga cikin tarbiyyar addinin musulunci shine bai kamata a bar ko mutane uku suna tafiya ba su da shugaba ba za a ya samu matsala kuma daga cikin tarbiyyar da musulunci ya karantar sunna ya karantar idan aka ce wacce shugabanki ne ko da ita ce yar aikin gidanki ya kamata ki mata biyayya lokacin tana kan titi. ki mata biyayya in ta komo gida sai ta koma ta yi wance wancenta da sharanta da ta saba miki muna fata muna ganewa wa in kana zaka ga mutane ba mu da kokari a wuri tunda dai ni na fita ya za a ce ita ce shugaba in ma cikin makaranta ce ke kin fita kuɗi kin fita masayi maybe ma gidanki ta ce ke ce kula da tarbiyyanta amma sai makaranta kuma ta fici kokari zaka ce ita ce ra'is ra'isul fasl ita ce ra'isul aji to dole in ta ce miki tashi ki tashi in ta ce zauna ki zauna muna ganewa eh amma ke kuma da ke zama ke hajiyanki na class karki zai ke mata tashi zauna tashi zauna har sau uku ta gaji in kika zo gida kin ba da labari ko dai amma dai lokacin dole ki biyayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya fa alaihi umar bi rajulin akhar fa nazala sai aka ce sai umar ya bada shawara annabi ina ga da ka sawa ne Umar ya bada shawara annabi za shi Khaibar ba zai so ya bar Madina ba shugaba ba kuma haka ce da kyau ko da jida za ki fita yaranki kina da yara biyar yara goma in za ki fita yana da kyau ki sa muci shugaba in wane ya ce muku ku zauna ka ku je ka ina ka ku mai biyayya in wacce ta ce muku ka kakku in ta ce ku kuyi wannan zai bari amma idan za ki bar yara wa khasatan lokacin da su duka suka zama balagaggu in mata ne haka to idan baki sa mushi shugabacin koyar da wannan tarbiyyan a gida ba ko ka koyar da wannan tarbiyyan a gida ba sai ya zama na kin fita kafin ki dawo ko kuma kafin ka dawo bandan da zai faru gidan nan yafi yanda ke sammani saboda in wani zai fita ba zai nemi izinin kowa ba in ya ga dama in za shi kace babban ko kuma ma wani ya ce mai ina za ka yake ina ruwanka ko ba ka bane ai dama ba a sa shi ba a sa shi ya zama shugaba akan shi ba amma idan ya zamana akwai hakan sai kaga abubuwan sun tafi akan yanda ya kamata aka ce sai Umar lokacin Umar ya ce ma annabi annabi ina ga ka sawa ne sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi kadda ku gabatar da wani abu na zance ko na aiki akan Allah da manzonsa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace ina ga ba sai mun karanto dukkanin maganganun da aka fadi gaba da wannan ayan ina ga wannan ya wadatar me ace so a karantar da mu ana so a karantar da mu ne ba mu da hanya mu gabatar da wani abu na zance ko na aiki a kan Allah da manzonsa cikin ibadunmu wa khasatan maluma suke ce khasatan abin da ya shafi ibadat shi al'asl fil ibadat at-tawaqquf asali cikin al'adu shine al-ibaha kamar malam yanda malam eh, Sheikh abdurrahman As-Sa'idi yake cewa cikin al fiqhiyyan sa wal asl fi adatina al-ibaha hatta yaji'u usarif al-ibaha asali a cikin adat duk abin da ya zama al'ada ne asalin sa halali ne kiji sai ran da aka samu dalilin da ce nuna wannan ya zama haram muna ganewa kaya ne abinci ne abin sha ne duka asalin shi shine mai halali ne sai ran da aka samu dalilin da ce nuna abun ya haramta amma kuma asali a cikin ibadat at-tawaqquf asali baki da hanyar ki ibada ko kai ibada fashe da dalili fashe an ce miki i duk abin da ba Allah ya ce yi ba ba annabi ya umurce ki ba ba annabi ya yi ba ba annabi ya ga wani ya yi annabi ya yi shiru bai ce komai ba to ba ibada ba muna fata muna ganewa maluma suka ce to la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi in muka zo janibul ibadat shine baki da hanya ki wani ibada gabanin lokacinsa idan kika yi haka kaman kin shiga gaban Allah da manzonsa ne saboda su babu ibadan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi fashe an sa masa lokaci kuma an koyar da yadda za a yi ta ko ba haka ba da zaki tashi ki ibada ta yadda kika ga dama to shiga gaban Allah ne da manzonsa sallah baki da hanya ki sallah ko baka da hanya kai sallah gabanin lokacin sallah idan kai sallan bata nan azumin ramadana yanzu wata ya saya ko akwai wayanda suke yanzu suna da kwana hudu ba ibada bane akwai wayanda yanzu azumi suna da kwana hudu kun sani ko ba ku sani ba ko an sami saboda mu da ku ce karatu kun sani ko ba ku sani ba kun sani ai akwai wayanda yanzu kwanan su hudu yau ba azumi ba ne. saboda azumi ibada ba ka yin ta sai yanda Allah ci so Allah kuma ba za ka gane ya Allah ci so ba sai ka bi ko sai kin bi karantar suwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ganewa ko sai azumi wata bai saya ba sai ka fara azumi wa kace ma ibada wa kace ma wa kike ma yanzu saboda kina da kudi ke cika fi duk a shama kudi za ki iya cire kudaye ki caccacce ki je Saudi embassy ki biya kudi a baki visa zuwa hajji ko kin je ma kika je in kina son ki hausa fada marwa ba bakwai ake yi ba ki kara bakwai ya zama goma sha hudu arafa ana yin kwana ɗaya ko ki kwana uku baki sauka kan dutsen arafa ba ba za a kira wannan hajji ba kun san me yasa me yasa ko an sami me yasa ba na ji saboda lokacin hajjin bai kai ba Allah ya saka muku da alkhairi ba za a kira shi hajji ba saboda lokacin shi bai kai ba to akwai mas'ala nan game da shi zakka shin ya dace ka cire zakka gabanin lokacinta masalan kin saba cire zakka cikin ramadan ko sai aya cikin sha'aban ya dace ki cire zakka maluma suka ce eh ya dace idan amma da sanadi da dalili masalan musulmai an shiga wani hali na kunci na damuwa na talauci sai ke kuma lokacin kina da kudi kuma zakka lokacin zakkanci bai kai ba da ya kamata ki cire zakkan amma dai ya kusa malama suka ce ya dake ci gabatar da shi gabanin mai gabanin lokacin ta saboda ki taimaka ma uwa yanki musulmai maganganu da yawa an tattauna aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabi ya nemi usman ya kaddamar da zakkan shi na shekara biyu saboda an shiga wani hali ya cire na shekaran gaida na shekara mai zuwa saboda yanayin kunci da aka samu musulmai a ciki sai aka ce to yanzu kai annabi annabi shi tun da ya yi umarni da haka wani lokaci yana da tabbas wahayi daga Allah um, Usman ya rayu zuwa wannan shekaran kuma arzikinsa bai rage ba kuma saboda annabi ba irin ni da kai bane zaka ce amma duk da haka kiyasi kan wannan in musulmai suka shiga cikin halin da akwai matsala wajen ci da shan su to ya dace idan amma aka ce ya zamana lokacin da ke tsakanin cirewanci da lokacin na lokacin da ke tsakanin cirewanci da lokacin da ya dace ki cire zakkan ba lokaci ne mai tsawo sosai ba idan ma sanani ya kai irin sananin da yasa annabi ya ce Usman ya haka to aka ce idan shekaran ya wayo sai ya zama na yanzu arzikin ba gaba ya je ba koma baya aka samu ai lokacin wani lokaci zakkan ba zai kama ki ba ko to aka ce lokaci sai ki kaddara wannan da kika cire kika gabatar ki kaddara cewa sadaka cike ma musulmi muna ganewa ban da shi kuna muna gane karatu muna gane karatu kenan dukkanin arkanil islam ga dukkanin ibadu ba inda maluma suke ce aka tattauna zance cewa yana yayi yayi ka gabatar da shi gabanin lokacin shi cikin zakka shi kuma aka ce kada lokaci ya zama lokaci ne mai tsawo ina ga mun dajima kan ayan ga sosai bima fihi kifaya sai Allah subhanahu wataala bai ya ce sai ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah saboda Allah sami'un alim sami'un bi aqwalikum alimun bi af'alikum inna allaha sami'un allah sarki ne mai ji kuma alimun kuma masani ne yana da ilimi akan abin da kuke Allah ya san abin da ke cikin zuciyanci قل إن تخفوا ما في صدوركم ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Allah ya ce da za ku bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kuma in kuka ga dama ma ku boye ya alamu Allah Allah ya sani abin da ke cikin zuciyanci na kirki na cishin musulunci na kuka kai kuka ga Allah ga azumi ya kai ina fatan a ce ina da kuɗi in taimaka ma musulmai na zango in bayar in bayar in raba Allah ya sani kuma zai baki lada akan haka ya'lamu kha'ina al'ayni wa ma tukhfi sudur Allah ya san kha'inatal al'ayn abinda mana koda idonmu masalan akwai wani lokacin da mutum zai iya bada sani da idon shi ko ko ba yi sai ka ga wanka na zuwa sai ka ba da sai da ido ko ba ka ba Allah subhanahu wataala wannan dan kada idon da kike yi Allah ya san shi wa ma tukhfi sudur abinda ce boye a cikin tsakanin kirjinki kuma cikin zuciyanki Allah ya sani kuma haka kuma niyyanki da hasadanki da gulma da munafinkin da kika boye da soyayya da kike nuna ma wacce kuma alhalin babu maki babu makiyi da tace da shi da yake ci Allah kuma ya san wannan kuma in cika ganta ta malama ya kuce kwana biyu wallahi Allah ya san wannan idan aka koma baya kuma wani abu da bai cike yi nan aqidatu ahli sunna Allah ya ce inna Allah sami'u Allah ya ce yana ji aqida ahli sunna tunda Allah ya ce yana ji shine ke Allah na ji mun gane ko idan aka ce wani na ji ma'aruf ko rai baka ba akwai waɗanda ce cewa eh idan baka cewa Allah na ji inna Allah sami'un bila sam' wa basirun bila basar wannan aqida ce gurbatacce wa Allah na ji amma ba da kunnuwa ba Allah na gani amma ba da idanu ba wai me yasa aka tambaye su sai in kace Allah na gani kaman ka mayar da Allah kaman mutum in ka ce Allah na ji ka mayar da Allah kamar mutum don Allah barin tambaye ku ba kina da kafa ba ko an sami mu kuna da kafa ai kina da kafa jaki kuma na da kafa saboda aka ce jaki na da kafa shike nuna jaki ya kama da mutum kafan jaki da kafan mutum ɗaya ne to haka ki kaddara haka ne Allah ya ce yana ji yana ji ya kunnan Allah ya ce shi ya sani ba tambaye ki ba kowa an kallafa ki wani ya tambaye ki ki bincike ki gane kuma alimun Allah ya sifatar da ya siffata kanshi da ilimi Allah ne mai ilimi ne akan dukkanin abin da bayinsa suke aikatawa malam mai Allah ya ce gaba يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله سبحانه وتعالى سيجي آية نبي يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن إيماني la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi har yanzu ayan gana da alakan da ayan da ya wuce kuma zaka ga maganganun da maluma suka kawo sanadin nuzulin da muka karanta na wannan zuwa al-aqrabul habis da kuma wayansu tawaga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da Umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya zama shugaba a kansu har yanzu maganan nan da nan ai lokacin ne muryan su ya tashi sama ko ba haka ba sai Allah ya ce baya ya ce la tuqaddimu kadda ku gaba ai saboda annabi bai fadi ra'ayinsa ba suka fadi ra'ayinsu kaman shiga gaban Allah ne to lokacin da jayayya ya shiga kuma sai muryan su ya tashi sama sai Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kadda ku daga muryanku akan muryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl kada ku ringa bayyana zance ku ringa firta zance gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka jahari ba'dikum li ba'd kamar yanda shashin ku idan kuna tare da junan ku kuce bayyana zance kuce iya magana kuna yi magana yanda kuke so me yasa an tahbata a'malukum ay makhafata an tahbata a'malukum saboda gudun kadda ayyukanku ya lalace wa antum la tash'urun alhalin ba ku sani ba saboda yin hakan yana iya gurbata aikinka ka sani ba yau annabi bai rayu ko ba ka ba amma kuma akwai maganan Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa duk lokacin da kika tashi kika yi wani abu da sunan ibada ko kai wani abu da sunan ibada maimakon ka gane menene Allah ya faɗi gaban abu kai kawai da ilimin ki kika yi da ganin daman ki shiga gaban Allah da manzonsa bai kamata ki komai ba fashe da dalili daga Allah ko kuma manzon Allah yau da babu annabi rayu ya za a yi a ce yau kina raye kin daga muryan cikin muryan annabi lokacin da maluma suka ce lokacin da ai alqur'ani dai karara aya ne Allah ya ce wa idza quri alqur'anu ila quri alqur'anu fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ya ce wa idza quri alqur'an idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku shiru wa ansitu ku fastami'u lahu ku saurari alqur'ani wa ansitu ku shi saboda yin haka zai sa ku samu rahman Allah sai malum suka ce yau daga murya kan muryan annabi bai dace ba ina ana karatun hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ringa yin ganin damanki ki ringa daga muryanki a'a bai dace ba idan aka kina cikin wani abu aka karanto miki hadisi ki daga muryan cikin wannan hadisi aka ce ai annabi ya ce kaza to baki da na fadi kuma idan baki hakan ba idan kika fadi wani abu kika daga muryan ki ba haka kin daga muryan kikan muryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wadda za a ce mata wacce fa abin da kike ji nan bai dace ba annabi ya ce sai ta ce so sai ko ba haka ba akwai wanda za ta ce to da annabi ya fadi sai me إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله Allah ya ce a cikin Alkurani innama kana qaulal mu'mini su mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah da ranan tashin kiyama suka yadda cewa duniyan fa mu zo saboda komai mun zo kawai mu bautata ma Allah ne wani lokaci kankani ne zamu koma ga Allah kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya saka muna da abin da muka yi na alkhairi ko na sharri Allah ya ce ƙaulahu, zancen su idza du'a Allah wa rasuli idan aka cira su ga Allah da manzonsa saboda wani jayayya ko kuma saboda wani abu ai musu hukunci ko kuma idan Allah da manzonsa suka yi hukunci zancen mu'minai shine shine kawai suke sami'na wa ata'na mun ji kuma mun mika wuya to duk lokacin da ba haka sifofin ke ce ba to ki makanci tsoro duk lokacin da aka ja aya kiyya ki taka ayan ki wuce aka ja hadisin annabi Muhammad kiyya ki taka hadisin ki wuce to kina cikin masu gabatar da aiki gaban Allah da manzonsa kina cikin masu shiga gaban Allah da manzonsa kina cikin masu daga murya akan murya da Allah da kuma manzonsa akwai wani sahabi da imam eh, Imam Bukhari ya rawaito da hadisi, Muslim ya rawaito da hadisi. Akwai wani sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hadisin ga da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Anas bin Malik ce ba da labari. Yace cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sahabinsa da ake ce mai Thabit bin Qais. annabi ya daina ganin wannan sahari da annabi ya daina ganin fa faƙala rajulun sai wani bawan Allah annabi ya yi tambaya ne ina sabit na daina ganin sabit wannan ne nan ne maluma suka ce yana da kyau malami shugaba yana da kyau lokacin da kike shugabanci ko kana shugabanci wa'anda aka baci shugabancinsu ya kai wani lokaci baci ganin wata ya kamata ki bincike ki gane me yasa ba a ganin ta ba shi kenan ba mai kokarin zuwa makaranta ne in ta bar zuwa makaranta shi kenan ba wanda zai neme ta maiwa tana cikin wani hali maiwa tana cikin wani uzuri da ya hana ta zuwa kuma ba za ta iya fari ma kowa ba da za a neme ta za ta samu za ta ji daɗi a zuciyarta kuma za ta bayyana menene ce damunta ana son mutum ya sifantu da haka annabi ya kasance ya da ashaba annabi na neman sahabansa yana tambaya yana bincike a game da al'amarinsu mu kuma yau musulmai in an ganka oho in ba ganka ba ma ba wanda zai nemi ya aka yi eh me yasa baka zo ba me yasa baka zo wani lokaci ma <laughs> ba yi bane idan aiki ne da ya kamata ka gabatar maimakon lokacin da baka zo ba ko ba a same ka ba in aka ganka a tambaye ka a za a fara zargin ka ne ko ba ka bane ce wacce kin san baki iyawa ne kika karbi aikin nan kika ce zaki maimakon wacce lafiya ba a ganci ba mu koyi haka Allah subhanahu wataala ya samu dace shi wannan sahabin sai annabi ya tambayi batun shi sai wani daga cikin sahabai ya ce ma annabi Muhammad ana a'lamu laka ilma annabi zan binciko maka me yasa baya zuwa majalisa Fa fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu sai ya zo ya samu sahabin ga Thabit ibn Qais yana zaune yana sunkuyar yadda kansa yana kuka ya shiga damuwa fa qala lahu ma sha'anuk sai ce me menene me al'amarin ka, me ce ka? ya kai sabit, annabi ya tambayi batun kafa annabi ya ce annabi bai ganka ba annabi ya damu fa ya ganin ka annabi ya damu da kai don Allah ko da yana cikin damuwa ba zai ji karfi ba zai ji karfi sai lokacin sabit ya ce faƙala sharrun sai ya faɗi mugun abu sai faɗi wani mugun abu sai ce bala'i wani masifa ya sauka kaina saboda shi ne aka bar gani na sai ce kuntu arfa sauti fauka sauti nabiyyin aka ce shi Thabit ibn Qais ba yana daga muryan shi sai ce kuntu arfa'u sauti fawqa sauti rasulillah fa anzalallahu fiyya ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shi da yaji la tarfa'u aswatakum sai ce da shi ash aka ce shi sahabin ga ba halin shi bane fa mutum ne da ce da babban murya muna ganewa ko masalan cikin muna basu muna da misalin kumanda in zai maka magana inda ba ka san shi ba za ka ce kun fada yace da kai wani na nan haka muryan shi ce sai sahabin da kuma haka muryan shi ce in yi magana muryan na tashi sosai to lokacin da ku ji sahabi yanda suke tsoron Allah suke tsoron ikabin Allah shi da yaji ji aya kawai annabi ya karantar da aya kawai sai ya koma gida ya fara kuka ce shi ya halaka sai ce faqad habita amali wa ana min ahlin nar yace ayyukana sun lalace sun bata kuma zan kasance cikin ɗan wuta saboda Allah ya ce an tahbata amalukum wa antum la tashuru kada ayyukanku su je su bata su lalace kuma ba ku sani ba akwai fa'ida anan maluma suka ce al ulama warasatul anbiya' والأنبياء لم يورثوا دينارا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر maluma suka ce al'ulama maluma su ne magadan annabawa yau kai kuma kuma almajira baki da daman ki daga da daman ki daga muryarki kan muryan malaminki idan kina zaune aji da malama bai kamata a ce muryanki a ce ji fiye da kowa ba ya kamata a ce muryan malama a ce ji ba naki ba ko da zance zaki da wani ya kamata ki cikin ladabi da biyayya da sassauta murya saboda maluma su ne magadan annabawa kuma annabawan ga ba kudi suka bari ba ba motoci suka bari ba ilimi suka bari maluma kuma suka gadi ilimi muna ganewa ko to lokacin da sahabin ga ya ji zancen fa'atar rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atar rajulu annabiyya sai bawan Allah da ya ce ma annabi na maka bincike in gane me ce damun shi zan je in ce mai kana neman sa sai zo yi jin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi abinda da bin Qais ya fadi ya ce ciki game da al'amarinsa ne Allah ya saukar da aya kuma ayyukansa ya bata kuma shi zai kasance dan wuta saboda shi ne yana daga murya kan muryanka sai lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai riwayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a cira shi ya zo akwai riwayan da ce cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawun Allah da ya ce mai zai je ya bincike ya gane me ce damu wani ko yanzu ana iya samu ko adana zo makaranta malama fati ta ce ina malama wacce wata ta ce to malama ina anguwa guda zan je in bincika me yasa bata zo makaranta ba ana iya samu ko ba samu ba ku ansa ba ana samu sai ba wai su riwaya suka ce annabi ya ce ma wannan bawuyar Allah ko wannan bawan Allah ya koma ya ce ma sahabin Kayan da yake kuka kukan da yake yi wutan da yake gudu shi ba dan wuta ne shi dan aljanna ne wai su riwayan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi annabi ya kira sa ne annabi ya ce ya zo da ya zo sai annabi ya ce mai annabi ya sa shi dariya annabi ya ba shi bushara annabi ya ce mai haba ai kai dan arjanna ne kana cikin yan arjanna kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha idan annabi ya aka baka bushara aljanna to kai dan aljanna sai lokacin sahabin ga ya samu walwala ina fatan muna ganewa wannan na kawo shi ne saboda mu gane hasari da kuma yanda sahabai suka kasance suna surun gabatar da aiki na ibada ko kuma daga murya akan muryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tunda kuma aka ce lokacin nan jayayyin da ya shiga tsakanin Umar da kuma Abubakar da muryar sai tashi sama da ayan gai sauko aka ce Umar duk da cewa gurzo ne in yayi sawa in yayi kuwa ko mai karfi kace sai ka rikici in Umar ya maka sawa Umar da saboda jarumta shi da shaitani ba sa hada hanya ha in shaitani ga Umar na zuwa sai dai ya sanya ya canja mai hanya in ra'asan su ba rana ba su za su gabi sai dai shi ya bi hanyar bako flat amma ba zai biyo hanyar ba aka ce Umar ya kasance yanzu saboda tsoron kar ayyukan su lalace saboda idan ayyukan suka lalace to babu sakai a wani Allah saboda shi ne ma annabi ya karanta ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya gabatar da wani aiki na ibada da mu ba mu muka karantar ba Allah ya ce za a mayar da maka kayan ka ne ranar tashi kiyama ba a bukatar shi aikin banza kai kuma zaki gamu da wahalan banza Laraba suka ce man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda yi abin da yake so sai ya gamu da abin da baya so kaida aka ce Umar ya kasance yanzu in yana magana gaban Annabi ba a jin annabi ma sai annabi ya ce mai ya daga muryarsa saboda tsoro mu kuma yau wani lokaci malamin ka ya fadi ka fadi malaman ki ta fadi ki fadi wani lokaci ma an malaman ba ta dan ma gulmanta za a yi babu wanda a ce cin gulmanta sosai kamar malaman in ba ta nan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ka karbi ibadunmu sai Allah ya ce ni an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun na mai Allah ya ce gaba malam إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر الله يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وإن دسكي سسوتت مريا gaban Allah gaban manzon Allah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa ula'ikan lazi na tabar Allah kuluba su wanda Allah ya jarrabta zukatansu akwai wani fassara Malaman da suka fassara su ne wanda Allah ya musu Allah ya kawai ta zukatansu masoron Allah lahum maghfiratun suna da yafiya wurin Allah wa ajrun azim da sakamako mai jirma. insha Allah zamu dakatar da karatu gobe in Allah ya kai mu sai mu tashi kan ayan ga innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah saboda mu iya mu bayani iya gwargwado abin da maluma suka faɗi da abin da za ku bukaci wani lokaci abubuwa da yawa muna barin su saboda ba ka sa. da za mu kawo su zai zama ne kawai yana cin lokaci da kuma wa'insu ta wani bangare za mu ce suratai ne Wasu amfanin na nan ba wanda ce bukata fashe wanda suka yi nisa cikin karatu almajirai da suka yi nisa cikin karatu sosai amma ku mun kokarta ne ko abin da kuke bukata zai amfana yana da alaka da rayuwarmu na yau sai mu karanto shi Allah subhanahu wataala inda muka faɗi dai Allah ya samu da cikin mizani kuma sai kun yi hakuri ba za ku samu tafsirin ba kamar malam saboda shi malam malam ni kuma almajiri ne kuma karatun almajiri da malam ya zama daya ba zai zama daya ba saboda shi haka za ku yi ta fama da mu eh haka za ku yi ta dabara da mu Allah subhanahu wataala ya karba mana inda muka faɗi dai Allah ya samu da cikin mizani inda muka yi kuskure Allah ya fi mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله muna gode ma Alam Muhammad abinda ya karantar da mu Allah ya sa cikin mizani Eh, ba da bata lokaci ba kamar yadda muka ji bayani an soma da suratul hujarat to alakullalin suran akwai waɗansu ababe masu yawa ciki don muka kwantar da hankalinmu muka saurara za mu iya imfana da shi kawai abinda nake so na farko dai mu gyara mu. kuma kakki zo ki hito wuri mai nisa kuma ki zo ki kwanta ki kwana har a gama la'alla ba ki sami komi ba wannan hasara ne duk da kina da ladan tafiya to amma kakki tashi ke ma ba ki sami wani abu ba shi yasa kan mu yadda son rai ya same mu ki zo kina bacci saboda da na kalle jama'a ana karatu kusan yawancin kwana ake yi to mu yi kokari mu bar wannan watan ta zo ta sunkuyar da kanta wata ma ta rufe fuskanta ka ganta ta yi kwana mu bar haka mu bari saboda na tabbatar da wani minti ne na aure ko na yayi da na tabbatar ba za ki kwana ba kin ji komi to kakki yadda son ranki ya sa ki zo ki zauna watan ta samu filan ta dan manne ga filan ya kare ita ta samu gadonta kenan she an ce mata tashi lokaci ya kai to ba ma son haka eh ka ba ma son haka muna so ne a gudu tare a tsira tare ta muna fahimta gudu tare da tsira tare kuma shi an saurari me ake karantar da mu shi an saurari me ake karantar da mu me aka ce ya kamata gobe na tambaye ku me aka ce ki ba mu ansa mun ji cikin suran wai kake gabatar da wani abu gabanin Allah da manzo abin nufi in kika yi shiri ba da hijabi ba kin gabatar da wani abu gabanin Allah da manzo saboda ba haka Allah yake ki fita ba kin sama yafi kin zo kuma kina takama ke almajira ce ina almajirantaka wanda aka ce miki in baki sa hijabi ba wai kake fita haka haka ce wai in baki sa hijabi ba mace ta ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a je idi banda na sawa banda hijabi annabi yace ki ce ma kawanki ya baki wani in baki da shi kuma ki zauna jida amma makaranta ma ana zuwa ba sa hijabi a'a wata tana sa hijabi zuwa makaranta amma suna da aure dai wannan ba na Allah bane ba a sa hijabi adanga duka la tuqaddimu bayna yadallahi wa rasuli kake gabatar da wani gabanin Allah da manzo a zaki addu'an bakwai wa ya saki zaki da fuhan addu'an bakwai kin gabatar da wani abu cikin addini kenan gabanin Allah da manzo da hijabinki kina tuka bankon addu'an bakwai da hijabinki ki me kin gabatar da wani abu kenan gabanin Allah da manzo kenan saboda da sunan addini ake addu'an bakwai ko ko dai ba haka ba da sunan addini ne alhali kuma Allah bai shakanta shi ba je kiga tun asuba ta dafa wan ta yanka burodo ta sa sai shayi ta kai ta raba mutane ta saibu mazaje ta saibu mata wai me ana addu'an bukace kai hajiya ramatu kokarinta kokarin banza ba lada she zunubi ina ta muna fahimta la tuqaddimu baina yaday illahi wa rasuli ya saboda aure ta je kasuwa ta yi kwana uku mijin na shama yana kwana wai saboda auren wani wanda duka bai taso ba Allah ya kare mu saboda shi nufin mu shine mu gudu tare kuma mu tsira tare mu yi kokari abinda malumman mu ke karantar da mu kun ji malumma na gaya muku wa'azin ga hujja ne akan mu hujja ne ma mu da zai samu aljanna ko hujja ne akan mu da zai samu wuta kin ga kin ji baki da na faɗi gaban Allah naki ne kawai ki bautata ma Allah ki samu aljanna Allah ka kaba muna magana na na karshe <clears throat> kowane tafiya na da sari in ba bi sarin ba she kaga abin bai tafiya kun san ni na ga nayi magana ba Qur'ani da amma ina tabbata ni na ce wani wani ne na ce tutu ne ayi kokari tantance an fara karatu 11:30 an kare ko mutum guda ya zo in aka buga 10:30 an fara in aka buga 10:30 an fara 11:30 an kare in na zo in yi bayani ko da minti goma sha biyar ne kafin a kare mun gama mazan mun ba su wuri amma shi ka gan ana cire sallah lokacin kuke fita ana cudanya bai yi ba komi na son sari Allah ka fahimtar da mu abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji mu yaki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna in ba tambaya za mu za yi addu'a Allah ya kai mu gobe Allah ya karba muna waɗanda suka gabata Allah ya ji kansu yaran mu Allah ka shiryar da su Na na mahajiya ita bata yadda ba bata gane ba to wai ina wai wata ce kullum kowane shekara sha ce saudiya sun ga wata gana ba mu gani saboda shi ta bata gane ba to na farko dai shekaran gama ai gane sun gani ai uwa sun gani ta cima kuma sun gani to kenan magananta ya faɗi tun nan na farko kenan, na biyu abin da yasa ake cewa kowane shekara saudiya ya gani da makamanni na farko su suna da na'uran duban wata ni da ke kuma tun 40 years ma za ki karatu ma shi kin samu dibi wanda ke sa 30 years yanzu yan 30 years ma na samu dibi ko to su suna da na'ura na duban wata na farko kenan na biyu su samansu yana kwance ne kin ga shi shakan jiya duban farko na hau sama da kallon sama na san ban ganin wata saboda akwai girabije sun rufe sama to su wurin su ba haka bane saboda shi sau da yawa an fi ganin wata kasashen da sahara ne kamar su Nijar su Mali su Libya su Saudiya wannan sa ka ga saman na aske yana kwance kuna fahimta saboda shi su suna da na'uran ganin wata mu ba mu da shi shekaran gane ahli sunna suka samu wani uku suna fama a gani ko saboda shi suna da na'uran duban wata kuma saudiya kiblan mu ne ko dai ba kiblan mu bane ya kamata mu yadda da su matukan ba sun saba ma sunna bane duk abin da suka kawo shari'a yadda da shi mu aiki da shi saboda in kika tashi zaki hajji ba fare zaki ba ko dole saudiya zaki saboda shi duk abin da saudiya suka kawo in dai bai saba mu sunna ba shi mai aiki da shi wallahu a'lam Allah ka fahimtar da na na gaba tambaya na ma anti ina labari anti ba lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya na wa alaikum salam na na wai wani lokaci ake kama baki ana kama baki kwatatu hako tentu biyun ga kowane lokaci kika kama baki ya dace ha tentu five, quarter five, zuwa 10 five, saboda yanzu ana sallah har wurin mai five, fifteen ko 20 abin da ke ciki ne ko five in kirka kan baki ya yi amma wani lokaci ba mu son mu ce muku five ki je ki fada kuma har five ten kun fahimci magana aha kwata to ten to ki kama baki kin san abin da yasa kin aka ce miki five to ta je five ten ko ba haka ba ko five in kirka kan baki ya yi amma dan adam bai son sauki kaka je ki fada cikin alfijiri gari ya waye baki da azumi kun fahimci magana to yanzu wannan ya kwanta ko to wurin shan ruwa kuma shine 610 shi ma lokaci ya kai kin ji cire sallah baki ji cire sallah ba ha ko me rana fadi 610 rana fadi sistan rana fadi ko jiya shaida na duba ina kallo 6-8 ga rana kafin a ce 10 she bace sau shi sistan sharuwa, ko da baki ji lada ne ya cire sallah ba ko da baki ji abin ga lokaci ya kai kuma za ki bude baci da me wani irin dabino danyen dabino wai ina za ku samu ba ku samu boy wai to annabi ya kawo sauki kake zo ki dame ni ke ce dole sai na baki ita wanda ta ce na ina za mu samu na za ta dame ni ne eh ta biyo ni cikin office ta ce kai kace ai ba mu danyen dabino almuhim danyen dabino shine ake son mutum ya ce wallahi da mun damu da shi da mun samu ba mu damu ba ne wallahi holland da damun nan da abin da ke so kin samu ko baki samu ba danyen dabino na da haifi wannan eh tun lokaci bai kai ba za ki command ki ce ki command daga Niger ki ce kina son dabi a kawo miki kalton guda kalton guda za a kawo miki ki sa cikin firiji ke da mijinki da yaranki lokaci ya kai ki cire ki ba kowa haka ya kamata ki danyen dabino yana da imfani sosai yana da imfani saboda in mutum ya yi me mutum ya azumi in kika yi azumi babban abin da zaki rasa cikin jikinki shine suga sugan nan zaki zai zo har kasa in kika ci dabino uku nan shi ya bar ya hau shine sirrin da ke ciki na ta muna fahimta baki sami ba ki ci irin wanga dabinon ga wanda wani wuri ma ba a cin shi ma ba dabino bane wanda ku ake kuke gani kan hanyar na wannan dai kawai rashin samu ne in baki samu ba ki sha ruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam dabinin kuma uku zaki ci uku zaki ci kake je ki ci katon guda kake ce ni dabino ina cin shi ne ne ba hati uku zaki ci ko ki ci biyar ko makamanninsa Allah ka fahimtar da mu haka in baki samu ba ki sha ruwa ki sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kakakken abu ne Allah ka fahimtar da mu na na gan za mu saya nan ba tambaya ko na na na'am wai fadin Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu akwai kuma zahaba zamu wabtallat al'uru wa thabata al'ajri insha Allah zahaba zam Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu shi bai tabbata ba ba shi nan shi ba shi nan ba shi nan sam hadisin da'ifi ne ba shi nan amma in zaki bude baci ne kawai zaki zaki addu'o'inki sa'an nan ki buɗe baki ki ce bismillah ki buɗe baki bayan an dan sha ruwa an sha sobo ko biya she ki ce zahaba zamu wa al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah kun fahimci maganan ko eh bayan an sha ruwa aka sa sobo ko biya ko makamanninsa to lokacin she ki ce zahaba zamu wa uruq wa thabata al-ajr insha Allah amma Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu maluma suka ce hadisi dhaifi ne bai tabbata ba Allah ka fahimtar da mu abinda na karshen tambaya na wai in aka yi asham aka yi shafi da witiri cikin dare ki ya ki tashi ki nafila eh mun sha bayani kai kin ya ki tashi ki nafila ina filan da kika gani ki nafila amma ni zan gaya miki na tashi da dare ni ban nafila kuma zan karanta Qur'ani ne kun san me yasa ba ku tambaye ni ba kun san abin da yasa maluma suka ce annabi bai taba nafila biyu cikin dare daya ba bai taba me cikin dare daya nafila da yake sau shi she ni na doki cewa tunda nayi na yi nafila na yi shafi da witin na tashi Qur'ani zai karanta amma ban ce dole she kin bi ba in kin gamsu da nawo ki bin baki gamsu ba in kin tashi ina fila akwai wata son nafilanta yi eh kuma kina son kin so alheri ai ko ba haka ba wata tana son nafila ta yi nafila ta yi nafila wata kuma ta tashi biyu kawai za ta yi ta ce na gaji kafafuwa na ba ta exercise sau shi tun da kina son na filayi amma ni na tashi Qur'ani zan karanta Allah ka fahimtar da mu na san mun fahimta ko na abin kofan bude yake na wata wai fassara zahaba zamu wabtallatul uruk ba na kince ce zahaba zamu ma'ana yinwan ya tafi ai an sha ai kuma jijiyoyin wuyan sun jiku saboda an sha ruwa an sha pure water ko ba haka ba an sha voltic wa thabata al insha Allah ladan kuma ya tabbata she kika cin Allah ya sa maganan kenan Allah ka karba muna abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji yake aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم